barkan mu da haduwa a wannan masallaci na abu huraira a yau yammacin asabar 8 ga watan ramadan shekara ta 1435 wanda ya daidai da shidda ko biyar ga watan julai na shekara ta 2014 mun kwana a kan aya ta 80 wadda tana da alaka da ta 81 da 82 da 83 da za mu karanta don haka a karamakan sai ka karanta mana ta 81 sai mu sadar da ita da karatun jiya zuwa inda Allah ya ba mu iko na'am 81 mana farih al-mukhallaf ko a tsaya tsaya ba nan muka kwana ba ba nan muka kwana ba to bismillah a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا جزاء بما كانوا يكسبون الله يتي فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله can baya mun ji yadda suka ƙi zuwa jihadi suka rinka ja da baya suka rinka izgili suka rinka cutata ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam har ta kai ma Allah ta'ala ce manzo ka roƙa musu gafara ko kar ka roƙa duk ɗai ko da ka roƙa musu gafara sau saba'in fallan ya fi Allah lam Allah bai gafarta musu zai ya kamata mu yi sharhi kan wannan sosai sai kasance muna ƙarshen lokaci ya zuwa cikin bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wa ya ce an hane ne daga in roƙa masu gafara har saba'in zan ƙara a kan saba'in wai fatar ko da Allah ta'ala zai karɓa masa mutanen fa cuta masa suke yi shi kuma neman gafara yake har aka ce ko kayi saba'in ba a karba ya ce to zan yi saba'in da ƙari ko da Allah zai karba. kamar yadda wato wannan ita ce ɗabi'ar mumini kamar itacen mangoro za ka ɗauki ƙaton dutse ka jefa masa me zai kaɗo maka ne sai ya zaɓi mai kyau sai wanda ya fi nuna shi zai kaɗo maka to wannan ita ce ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ita ce ɗabi'ar mumini to da Allah ta'ala ce in tastaghfir lahum 70 marratan shi yana nufin adadin ne ko yana nufin mubalaga ce fil kasra wato an kai matuƙa ko ka kai saba'in ma ba za a karɓa ba larabawa a jahiliyar su jahiliyarsu su bakwai yake ƙarewa suna da ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai duk abin da ya wuce bakwai suna gani ya zama bayan ƙida shi yasa suke da wani abu wanda ake kira wawu samaniya wato takwas in ta zo bayan ababe guda bakwai za a ɗauke ta ta zo daban bakwai makurar ƙida ce haka saba'in haka ɗari bakwai kunga a suratul kahaf da allah ta'ala ya ce sai ƙuluna salasatun sai ce rabi'un kalbin kunga babu wa waya ƙuluna hamsatun sadisuhun kalbin kunga babu wa rajban bilghaib wa yaquluna sab'atun sai ce wasaminuhum wasaminuhum na takwas din su shine karen su to kaga in ka zo asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna sai ce muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin sa'ihatin sayyibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa kaga na takwas ya zo da wawu <laughs> ya suke kiranta wawu as-samani a can abin nan a tauba التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف تكتي والناهون عن المنكر تكوى سيزو دواب كيسا الجنة ما قبا نوغا ريتا da aka zo ga ‘yan wuta ko ba nawa ga wuta bakwai sai aka ce hatta idza ja'uha futihat abwabuha amma a aljanna suka ce hatta idan uwa wa futihat abwabu duk da yake wasu malaman luga na ganin kamar a kai ta takalluf wajen maganar wawu samaniya amma dai umuman ana neman a gano mawqif na laraba game da bakwai da abin da bayan bakwai da ɗari bakwai da bayan ɗari bakwai ko baka da saba'in da bayan saba'in don haka in ana so a yi mubalaga a ce kai in ka taho nan sau saba'in ba zan baka ba wai ma'ana ko sau nawa ka zo ba zan baka ba ذاك سأل الله تعالى عن فنه الأسلوب سيتشي إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله إن سو سب إن كروك أمس غفرة بذا أما سبو دا رحمر النبي صلى الله عليه وسلم يتشي توزي روك أمس غفرة في دا سو سبعين أما دا كارشي زامو غموغون أيكي الناس يا كيغا أنشي ما كوسو دايما أنهنش ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تكن على قبره زامو تشمو أن ننقبين الله يسو التي فرح المخلفون بمقعدهم 'yan baya waɗanda ba ake bari baya in an je yaƙi munafukai kenan Allah ce sun yi murna da bi maka'adihim da zaman da suka yi khilafa rasulillah saɓanin manzon Allah shi manzon Allah da shi da sahabbai fita suka yi zuwa yaƙi su kuma ƙa'ado sun zauna daman zama ɗabi'ar wace ɗabi'ar mata can eh, abin nan maza kuma fa a ah, qiyam tsayi shine aikin maza nan gaba kaɗan zamu ga wannan inda za a yi maganan cewa radu bi an yakunu ma al khawalif min al khawalif jam'u khalifa ne ba jam'u khalif ba khalifatun sun yadda su zauna tare da mata inda suka zauna kaga kenan zama gida ɗabi'ar wace namiji ne aka san shi da shi aha to musamman bayan ya zan namiji kun ga nan ƙasar sakkwato idan aka namiji ya auren fari za a yi akwai abin da muke kira wankin ango ko naka wanke ango za a samu babban riga a daura rawani a sa turare me za ce masa tashi tsaye wai daga yau ka tashi ka zan namiji ba sauran zama <laughs> to haka lokacin jihadi namiji shi ke fita amma su munafukai daidai suke da mata Allah ya ce ba wai zaman da suka yi ne matsala ba a sun yi murna da zaman su ai akwai mummunai waɗanda ba su samu tafiya ba amma suna bakin ciki nan gaba za mu ji Allah ta'ala faɗa da hawayensu suna kuka akan ba su samun zuwa jihadi wala alal ladina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunum tafidu min ad-dam'i suna zubar da hawaye hazanan saboda bakin ciki saboda damuwa saboda jin ciwo Allah ya ji duma yin fi kunciya su ba su da kuɗi da zai taimaka musu su tafi zuwa wurin jihadi to kaga sunan suna bakin cikin ba su je ba su ko waɗannan fa suna farin cikin wai sun ma manzan Allah wayo ba su tafi ba alhalin kansu ne suka yaudara ba su sani ba wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah sun kyamaci su yi jihadi da kudaden su su yi jihadi da rayukan su fi sabilillah saboda Allah munafiki bai iya fitar da kuɗi ya sadaka munafiki bai iya fita da rayuwarsa ya sadaka wanda bai hada biyun nan ba jihadi da kuɗi jihadi da rayuwa to shi yana da wata sifa daga cikin sifofin munafikai don haka na ce duk lokacin da ka ji an yi ajo na musulunci ka ji zuciyarka na ce baka kada ka bayar wannan zuciyarka munafuka ce Ka kai kokarin kana iya magani ka yi maganin ta ka tilasta ta ta yi magabata idan suka lura zuciyarsu ta yi nan sai su sa hankalin su ya taro su sai su yi nan wani da ya bani labari daga mujaddidi dan fodiyo ban san gaskiyar labarin ko an karanta a littafi ba ta wata rana ya ji rayuwarsa ba abinda take sha'awa sai sashen nama rago ko akuya sai sa aka kama nama rago aka yanka aka yi tare ni aka kawo shi gashi kwance kitse yana zuba sai kalla ce ta zuciya kin gani amma ba za a baki mai tarbiyya ke rayuwarka kada ka biya mata sai abin da take so don haka lokacin da ka ji rayuwarka tana gwada maka karkai jihadi da kuɗi karkai jihadi da lokaci karkai jihadi da alƙalami abinda za ka iya kada ka yi to ka yaƙi zuciyar ka ce mata an ƙin yadda kake so wa ƙalu la tanfiru fil har sai suka rinka cewa kar ku je cikin zafi ai lokacin yaƙin ta tabuka zafi ke akwai kar ku je lokacin zafi Allah ce kul naru jahannama ashaddu harra ka ga musu wutar jahannama ta fi tsananin zafi laukanu ya ina ma suna fahimta ba su fahimta inda suna ganewa ba a haɗa wutar duniya da wutar lahira Allah kai mana kariya daga wuta Allah ce tufali ya haku kalilan su yi dariya kaɗan wal yabku kasiran su yi kuka mai yawa amma fa inda suna ganewa dariya abu ne da yake zo mutum ba da son ransa haka shi ma kuka lokacin da za a baka labari mai ban dariya da sanin kare ne za ka bushe da dariya ba da sanin ka ba ne haka lokacin da za a gaya maka labari na bakin ciki mai tsananin damuwa ka san sadda kuka yake zo maka ka sani ba haka lokacin da wani irin tausayi zai kama ka gaba ka san sadda kuka zai zo maka ba to mutum zai iya jawo dariya amma ba dariya gaskiya ba ce kamar ka zo da labari kana son ka burge shi shi labarin bai burge shi ba amma kuma yana so ya dan dada ne sai dai wata yar dariya haka ko ba haka ba to dariyar ta munafurci ce ba ta gaskiya ce haka shi ma kuka za a yi mutuwa a gidanku wanda ya mutun nan kai baka da baka jin daɗin rayuwa da shi baka da wata maslaha da shi wata ma maƙetaci ne ya cutata maka don haka kawai kana ganin Allah ya kawar da mugu an huta amma sai kaga duk gida da wasu kirin <laughs> sarki eh ko haka ba kukan munafurci kenan abin da yasa ne wannan magana kun gane umarni ne Allah yake bayar fal falyadhaku walyabku to asalin sa siga sa ta umarni ce amma haƙiƙanin sa tahdid ne falyadhaku qalilan walyabku kaseera su je su yi dariya abin da ya rage musu na dariya dan kaɗan ne za su yi kuka kuka mai yawa jaza'an bima kanu yaksibun saboda sakamakon abin da suka yi tsororin sa na aiki saboda haka in ma sun yi dariya dariyan ta shekara na wace za su mutu za su ta inda za su yi kuka shekara dubu su ƙara dubu su yi wasu dubu sai an yi haka sau dubu sannan su haƙura da kukan hawayen su kafe hawayen ba su saukowa su wasu shekara dubu su ƙara dubu su yi ta dubu dubu dubu sai sun gaji sannan su dawo su kai ƙara Allah ya ce musu mai ihsa'u fiha wala tukallimu ku je ku mani shiru kar ku sake min magana bayan sun bi ta kan matsaran wuta a yi wa Allah magana a jama'a lahira ana kamun kama a cikin wata jana masu suna kamun kama wa qalu ya maliku yaqdi alaina rabb maliku mu yanzu abin da muke so maslahan da muke nema roƙon da muke yi ka roƙa mana Allah ya halaka mu gaba daya wuta mu mutu to amma kuma Allah ya yanke mutuwa babu tafi mutuwa ce take zuwa ta halaka mutum ko to mutuwar an kawo ta kamar rago tsakanin wutar aljanna an yanka an ce ya alal jannati khuludun bila maut wa ya alal nari khuludun bila maut da ya za ku yi fa in raja'aka Allah ila ta'ifatin fa in raja'aka Allah ila ta'ifatin minhum fasta'dhanuka lil khuruj فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا Allah ta'ala ya ce aka raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum raja'a ana amfani da ita mai bakin damo ce tana amfani lazim tana amfani muta'addi masu karatun nawa a cikin ku sun san wannan lazim shine fi'ili wanda baya buƙatar maf'uli kamar ka ce raja'a fulanun min ahle ko raja'a fulanun ila ahle wani ya dawo zuwa inda iyalansa shine lazim wanda la ce walamma raja'a Musa إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعد تكما نعم فانت متعديا إذا تي مبكاة مفعولي دايا كو بيو كو أكو فإن الله إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون كو بهكبا التي فرجعناك هذا رجعنا الفاعل اسم الله عز وجل المستور في النون هذه فرجعنا ك المفعول به هو الكاف الضمير الظاهر البارز تحكى عن الله تعالى يتي فإن رجعك الله إذن الله يداودك الله شيني فاعل والمتقدم هو المفعول فإن رجعك الله إلى طائفة منهم إذن الله يداودك zuwa wata ƙungiya daga cikinsu su a zanu lil khuruj suka nemi izininka cewa za su fita yaƙi tare da kai saboda sun lura akwai ganima fa kullan takhruju ma iya abadan gaya musu ba za ku sake fita tare da ni ba har abada don haka munafurci ana yi ana rage masa kaifi ana yi ana turbuɗe shi yanzu a da idan sun zo sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam muna da uzuri ya fi mana yanzu Allah ya ce kare ya saurin karɓar uzurinsu a da ba su sun fita yanzu an kai ma inda suna su su fitan kuma Allah ya ce lan takhruju ma iya abadan ba za ku ƙara fita tare da ni ba daman can baya Allah ya faɗa mana law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan da sun fita cikin ku ba abin da za su yi bane su ƙara muku rauni wala awdahu khilalakum da sun tada fitina da hayaniya tsakanin da ka fitar su ba ta da amfani kenan yanzu munafukai an san su ko ba san su ba ashe idan a da Allah ta'ala ya ce wa min ahlil madina binnan wa min al-a'rab munafiquna wa min ahlil madinati maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum a yanzu ba yanzu an san su a da ba a san su ba yanzu an san su Allah ya ce ka gaya musu ba za ku taɓa fita tare da ni ba walan tuqatilu ma'iya aduwan ba za ku sake yakar wani makiyi tare da ni ba da yin an fita suna fita sai su yi ta tada jita jita su yi ta hayaniya sai an je su je su dawo a Uhud sai da suka fita bayan gari su ɗari hudu suka dawo a gano ba karamin sharri ba ne duk rundunar da aka ce mutum ɗari hudu <coughs> su rage a cikinta an rage mata ƙarfi kuma ba rage mata ƙarfi ba an rage masu ƙwarin gwiwa Allah ce me yasa aka muku haka innakum raditum bil qu'udi awwala marra tun farko ku kuka so ku zauna tun karon farko in za ana yaƙi ku ta ba da hanzari faƙa'udu ma'al khalifin ku yi ta zama tare da waɗanda suka yi zamansu waɗanda ba su tafi yaƙi ba to wannan ita ce aya ta ƙarshe da ta sauka a kan munafukai dangane da maganar fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ne dikiri na ƙarshe na ubangiji kuma har ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sake yin izini ga munafukai su fita ba mutanen karkara mutanen ƙauye waɗanda suke ɗoyin kafirci suna bayyana addini don tsoron a kawo musu hari da irin su duk annabi sallallahu alaihi wasallam karɓar su yayi idan za ana yaki amma Allah ya yi wani alkawari kuma an cika wannan alkawarin a suratul fath Allah ta'ala ce kullil mukhallafina min al-a'rabi satud'auna ila qaumin أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما كافونا آية آير سيد الله تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب باونا سيقول لك إذا انقلبتم إلى مغانم كثيرة لتأخذوها إلى إلى مغانم لتأخذونها ذرونا نت... لتأخذوها ذرونا نتبعكم كبري مبيكو ينزقا غنيمو ميتن كبري مجيمو ما مسامو يريدون أن يبدلوا كلام الله سنة ستنزا ونن مغانا تعالى تسورة التوبة الله تعالى يتمي قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل تنشكي سورة التوبة الله يفعل أبدا بسيكنا تو أما كما سيتي قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد قيامة وأن دباس زواياك إن تكين قوياوا za a kira ku zuwa yaƙar wasu mutane uli ba'sin shadid masu tsanani aure wurin yaƙi ba irin ƙurashi masu tsanani masu ƙarfi masu makami masu shiri masu habara masu technology na daidai wancan lokaci masu makamai suwa kenan duk duniya a lokacin wanda ake nuni su ne farisa ko rum to idan farisa ne sarkin musulmi umar dan khattabi ya su idan ruma ne sarkin musulmi abubakar siddiq ya su malamai suka ce waɗannan ayoyin sun nuna kenan ingancin khalifancin abubakar da umar a cikin alkur'ani domin an ce ma annabi kada ya kira su a je yaƙi amma an ce nan gaba za a kira ku kuje yaƙi waye wannan kira abubakar yayi wannan kira umar yayi wannan kira ashe waye tabbatar da wannan magana ta alqur'ani khalifofin manzo Allah na bayan bayansa don haka daman khalifanci su sananne ne Allah ya san da shi ya tabbatar da shi annabi ya san da shi ya amince da shi alqur'ani ya zo da bayanin abin da khalifofin za su yi kuma gashi nan sun yi an gani hmm? a ah, Allah ce fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana idan khalifofin nan suka kira ku zuwa yaƙar farisa ko yaƙar roma kuka yi ɗa'a to allah zai ba ku lada mai kyau yanzu kun yi tuba ke wa in ta tawallau kama tawallaitum min qablu in kuka juya kuka da baya kamar yadda kuka yi zamanin manzo allah yu'adhibkum azaban alima ko a wannan lokaci sai allah ya sauka muku azaba mai raɗaɗi yana daga cikin hujjojin shekul islam ibn taimiyya wanda shi a ra'ayinsa ko da manzo Allah ya cika ba munafiki daga wanda ya tuba sai wanda Allah ya kashe da dubaila dubaila wani mugun ciwo ne Allah ya sako munafikai wanda yake kama kayan ciki ya rubar da sunan take su lalace sai ka ga mutum kamar ciwo aids ne da ya bayyana a wannan zato. a wancan lokaci haka yake kabari kusa ne da ya kama sai mutuwa sai Allah ya ce mai ولا تصلي على أحد ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون الله يتي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا kada ka taɓa yin sake yin sallah ma waninsu wanda ya mutu har abada wala ta ala qabri kar ka zo wurin kabarin sa ka tsaya ka masa addu'a innahum kafaru billahi wa rasulih munafikai sun kafirta da Allah da manzonsa wa matu wa hum fasiqun sun mutu suna masu fita daga da'a wannan ayar tana ɗaya daga cikin muwafaqatu umar lil qur'an wuraren da sayyidina umar ya bijiro da ra'ayinsa qur'ani ya sauko ya tabbatar da wannan ra'ayin shine addini wanda zai ce to me yasa manzo Allah bai bijiro da ra'ayin ba idan manzo Allah ya bijiro da rai shi manzo Allah ne ba wata hikima wadda za a yi gadara da ita ga wasu al'ummomi amma ɗaya daga cikin almajiransa ɗaya daga cikin mabiyansa ya bijiro da ra'ayi ƙur'ani ya tabbatar da wannan ra'ayin daidai ne wannan ya nuna gaba ɗayan al'umman nagartacce al'umma ce Allah ta'ala bai hana manzansa yin addu'a ko sallah ga munafukai ba har zuwa lokacin da ibnu ubai ya mutu wanda fitaccen munafiki ne sananne abdullahi ɗansa ya zo gurin manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi babansa ya mutu manzon allah ya ce gane nan zuwa kafin ya mutu ɗan ubayyu ya san bala'in da ya shuka sai ce a roƙa masa manzon allah ya ba shi rigarsa a masa likkafani da ita idan ya cika manzo Allah ya cire rigarsa ta sama ya bayar mayafin da yake ɗorawa a jikinsa sai ce a gaya masa wanda yake taɓa gangar jikinsa yake so ba na ciki ɗin yake so wacce daga ita sai fatar jikin manzon Allah manzon Allah ya cire ya bayar aka bashi da aka gama masa wanka aka gama shiri masa abdullahi ɗansa ya zo ya gaya manzon Allah sahabi ne manzon Allah ya tashi ya je ya shiga gaba sai da Umar ya rinka jan rigar sai yi aba manzon Allah wannan fa mutumin munafiki ne yana ganin wato idan manzan Allah ya masa sallah munafikai za su samu gata ya kamata a ce manzan Allah bai masa sallah ba domin sauran munafikai su ji tsoro manzan Allah ya ce masa Umar ya ce eh, ya ce Allah ya ce in yi sau saba'in ba zai karba ba zan yi saba'in da doriya saboda rahama da jin kunyar wannan ɗan nasa da mutuntawa a gari. to amma umar ya ji damuwa matuƙa ya yawaita jayayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan wannan sai daga bisani sai Allah ya saukar da wannan aya wala tusalli ala ahadin minhum mata abana aka ce kar a sake musu sallah kaga alqur'ani yayi daidai ra'ayin umar lokacin da yace manzo Allah ya rasulullah law ittakhadna min maqami ibrahim musalla manzo Allah inda mun rinka sallah gurin da takun annabi ibrahim yake akan dutse wannan dutsen har zuwa zamanin ginin ka'aba da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana saurayi dan shekaru 25 kafin ya yi aure har zuwa wannan lokacin dutsen da ibrahim alaihi salatu wasallam ya ɗora kafafunsa a kai alamun takon annabi ibrahim yana nan malamai suka ce lamma anala ibrahim lamma alana allahu ibrahim lillahi qalbahu alana Allahu sakhra tahta lokacin da annabi Ibrahim ya tausasa zuciyarsa wurin da'ar Allah sai Allah ya sanya dutse yayi laushi ya taka sai ya bar takonsa akan dutse ka taba ganin dutse da takon mutum to amma dutsen da annabi Ibrahim ya taka sai ga alamun takonsa akan wannan dutsen wannan dutsen laƙe yake ga ka'aba saboda me saboda hawansa yake lokacin da yake gini isma'il yana miƙo masa yunƙu shi kuma yana ɗorawa a sama daga bisani zamanin khalifancin umar mutane idan sun zo ɗawafi cikin dare sai suna tuntuɓe da shi suna faɗuwa sai ya jawo shi da baya ya jawo shi ya ba mutane wuri saboda haka duk masu ɗawafi suna wucewa ne ba za su kai gare shi ba amma cikin iko Allah a yau inda yake to ko ushuru mai isharil mutawifin ko at-ta'ifin bai kai ba mutanen da ke dawafi tsakanin ka'aba zuwa wannan inda aka yi makamin wanda aka gina kwalba aka dora a kansa to ina jin ba za su wuce sahu na mutum goma zuwa sha biyu ba alhalin yanzu sama da sahu ɗari suna dawafi kaga duniya ta cika shi yasa ni kam da a ce malami ne a ce an neme ni fatawa a ce na kai matsayin hukumomin saudiya su bugo mini waya su ce gafarta malam na najeriya da na kai wannan matsayin to zan ce ma hukumomin saudiya gaba ɗaya dutse a ɗauke shi daga nan a je can wani wuri sama a aje saboda maslahar masu ɗawafi yanzu ba duhu ba a tuntuɓe da shi amma duk ka kawo wurin sai ka kuntata sai ka wahala saboda mi saboda jahilan mutane masu tsaya suna shafar wannan wannan roban wannan gilas din da aka sa wannan karau wanda karau din kai ko da aka haife ka babu shi ni kan ban san san da babu shi ba gaskiya da cikin 80s da fara aikin haji amma iyayen mu sun san da babu shi iyayen mu sun yi zuwa aikin haji san da babu shi mahaifina ya je aikin haji 1971 lokacin kasan ma duk duwatsu ne kana ɗawafi rana tana bugun kafin a sa wannan marbles din wanda rana na ƙara zafi suko suna yin sanyi da su ake ɗawafi a da dole da takalma ake ɗawafi ana ɗawafi da raƙuma to a taƙaice dai wannan makam ɗin lokacin da eh, sayyidina umar ya ba da shawaran a yi sallah gurin shine lokacin da allah ta'ala ya saukar da aya cewa wattakhidhu min maqami ibrahima musalla haka kuma lokacin da ya ce wa manzon Allah da ka sha makanci iyalanka mutane suna zuwa gidanka su gaida kai su ci abinci su tsaya su taushe ka ga iyalanka suna hidima su cikin gida mutane na ganin su ni ina ga manzo Allah da ka sa hijabi tsakanin iyalanka da jama'a ni Allah ta'ala yace ni Allah yace ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما wannan aya ta sauka ne a dalilin shawarar da sayyidina Umar radiyallahu anhu ya bayar to haka zamu ga lokacin fida'ul asra lokacin Uhud mun wuce wannan magana kwanakin baya sayyidina Umar ya ce kada a dauki karbi fansa gare su a karkashe su alqur'ani ya zo ya tabbatar da wannan a takaice daga wannan aya ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya daina kula munafikai gaba daya ya daina musu sallah idan suka mutu ko an faɗa masa cewa wane ya mutu idan ya san munafiki ne baya zuwa ya yi masa sallah Allah ta'ala ya faɗi hujja a nan ya ce innahum kafaru billahi wa rasuli munafikai duk da yake suna zuwa cikin ku duk da yake suna kalman shahada a zahiri duk da yake ana sallah tare da su kafaru billahi wa rasulih sun kafirce ma Allah da manzonsa wa matu wa hum fasiqun sun mutu suna masu fita daga da'a wani zai yi mamaki to an ce kafaru kuma an ce batu mahu fasikun sun mutu suna fasikai to wai kan da kafirci da fasikci wanne ne ya fi girma wanne ne ya fi muni wanne ne ya fi nauyi kafirci babu shakka yana sama da me yana sama da fasici amma fasici yana iya ɗaukar wani muni wanda ko a kafircin babu shi domin fasiti yana nufin wato barin abin ake kira alƙiyar morals wato ɗabi'u na kirki waɗanda ko ga kafiri ana iya samun su Barin ba misali lokacin da aka gina ka'aba sanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana saurayi ye kuwa aka yi cewa kowa ya kawo abin da Allah ya hore masa amma kada karuwar da ta kawo sisin kwabo ba a so kada ɗan kasuwar da yake cin riba ya kawo kuɗinsa ba a so kada duk wanda ya san ya yi zalunci ya tara kuɗi ya kawo ba a so me ake so kuɗi na halas zalla da su za a gina ɗakin Allah gaba Allah ta'ala ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan manzon Allah kar ka yi sallah akan kowa daga cikin su munafikai idan ya mutu har abada wala taqum ala qabre kada ka tsaya wurin kabarinsa innahum kafaru billahi wa rasulih sun mutu eh, sun sun kafirta da Allah da manzo wa matu wa hum fasiqun sun mutu suna masu fita daga da'ar Allah muka ce wannan fasikanci yana ya daukar barin ladubba har waɗanda a wurin kafirai ana samun su sannan Allah ya ce wala tujib amwalum wa auladum ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun wannan ta yi kama da aya ta hamsin da biyar aya talatin tsakaninsu waccan ta ce fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allah li yu'adhibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun wannan kuma sai ta ce wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridu Allah an yu'adhibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun zaka ga ayar kamar an maimaita ta da bambance bambance guda hudu a wannan an ce wala a wacce an ce fala a wannan an ce wa auladun a wacce an ce wala auladuhum a nan an ce an yi azibahun biya a can an ce liyu azibahun biya a nan an ce fi duniya a can an ce fi hayati duniya wannan ya nuna lalle akwai bambanci na ma'ana tsakanin wannan aya da waccan amma magana ce mai tsawo waɗanda suke masanan kimiyya ta larabci balaga ta larabci suna iya gane hikimomin da suka bambanta wannan aya da waccan da alakar waccan aya ta 55 da ta 54 da alakar wannan aya ta 85 da ta 84 ya Allah kai mana muwafaka wala tujibka amwaluhum awladuhum mu dai anan kawai fassarawa zamu yi ba sai mun koma cikin waɗancan asirai masu zurfi ba wala tujibka amwaluhum awladuhum kada kudaden munafikai da ƴaƴansu su burge ka wani yana da kuɗi a cikinsu baya da 'ya'ya wani yana da 'ya'ya baya da kuɗi wani yana da 'ya'ya yana da kuɗi duk kada su burge ka inna ma yuridu Allah an yu'adhibahum fi biya fi dunya Allah dai yana son ne kawai ya azabta su da wa'annan kuɗaɗen nasu da wa'annan ƴaƴan nasu da suke gadara da su a nan rayuwar duniya su yi ta wahala wajen nema su yi ta wahala wajen kashe ma 'ya'ya ba su ci more abin da suka nema ba ba su ci more 'ya'yan da suka haifa ba wa tazhaka anfusuhum kafirun rayukansu su fice daga gangar jikinsu suna matattu suna kafirai masu matattun zukata wanda za su gabu da azabar Allah wa idza unzilat sura wa idza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma'a rasulihi استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين التي إذا أكا سوكد سورة تاع القرآن أن آمنوا بالله suran nan tana cewa jama'a ku yi imani da Allah wa jahidu ma'a rasulai ku yi jihadi tare da manzonsa ista'zaraka ulul qawli minhum masu zarafi a cikin su sai su rinka neman izininka ulul qawli minhum masu karfi a cikin su ulul qawli minhum masu lafiya a cikin su ulul qawli minhum masu makami a cikin su ulul qawli minhum masu abin hawa a cikin su in ka gane gaba ɗaya suka ce masu zarafin tafiya a cikin su ba za su tafi ba za su nemi izininka wa qalu zarna na kuma alƙa'idin? to ce mu dai ka bar mu mu zauna tare da masu zama ba za mu tafi yaki ba radu bi an kunu ma al sun amince sun yarda su zauna tare da mata kun san in za ana jihadi sai dai a ɗauki a zabi mata nas a zaɓi mata waɗanda za su ɗanyi abinci cook a zaɓi mata ƙalilan waɗanda za su taimaka da 'yan wanke-wanke da wankin tufafi da ɗauko makami idan an harba ya faɗa inda bai dace ba da sauransu amma yaƙi na gani ga ka ba a yin shi ba a yin shi mata to sai Allah ce su munafikai sun yadda su zamo cikin mata shi yasa sai an da karman al-khawalif jam'u khalifatin kaman al-qawaid wal qawaid min nisa allati la yarjuna nikahan anan al-khawalif min nisa mata da ba su zuwa yaƙi Munafukai sun amince su zauna cikinsu wa tubi'a ala qulubihim sannan Allah ya buga sitam na kafirci akan zukatansu fahum la yafqahun su ba su fahimta ba su gano inda alkhairi yake ba su gano maslahar su ba san cewa zuwa jihadi alkhairi bane gare su to amma manzon Allah da sahabbai fa haka suke yi لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم لكن الرسول والذين آمنوا معه سيدي شي كم منزو da waɗanda suka yi imani tare da shi kenan a ba ku sani ba ne a ni ban jiya da kyau ba su wane ne suka yi imani tare da annabi to Allah ya ce jahadu bi amwalihim wa anfusihim sun yi jihadi da kudadensu sun yi jihadi da rayukansu sun samu wannan certificate a wurin Allah wa ula'ika lahumul khairat waɗannan suna da alkhairori wa ula'ika humul muflihun waɗannan su ne masu babban rabo a addallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah yayi tanadi masu gidajen aljanna waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin su khalidina fiha suna matabbata a cikin su zalikal fawzul azim wannan shine rabo babba don haka yanda manzo yake da certificate din zuwa aljanna haka wallazi na ma'ahu suke da certificate din zuwa aljanna duk wanda yake kokarin ya kwace masu wannan certificate to wannan shi ake ce ma wahaltaccen ɗakin duniya malamai sun ce wahaltaccen ɗakin duniya mutum biyu ne wanda Allah ya ce sai an yi abu ya ce ba za a yi da wanda Allah ya ce ba a yi ya ce sai an yi to wannan shi ne wahaltaccen ɗakin duniya don haka mai ƙoƙarin sai ya muzanta sahabbai mai kokarin sai ya ci dugadugan sahabbai mai kokarin sai ya zakulo ayyuban sahabbai sahabbai sun riga sun gama lafiya tunda Allah ya faɗa alqur'ani yace lahumul khairatu wa ulaikumul muflihuna a'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahti al-anharu khalidina fiha dhalika al-fawz azim sai wani munafiki a zuciyarsa ya ce to ai je kai ne kace wani wuri ba a sa abadan ba ainihin ba sa abadan ba sai muka ce eh a ɗaya 'yar uwar wannan aya an sa abadan mu je can gaba ƙara aya goma sha ɗaya aya ta ɗari mai Allah ta'ala ya ce والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار سيتري من عند أنن كان قبل سيك آرى سيتي خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم هر أبدا

Allah ya ce waje almu'azziruna min al'arabi almu'azziruna masu yawan kawo uzuri waje a sai suka zaiki minal al'arabi daga ƙauyawa li uzana lahum suna neman a ba su izini wai so suke kada su je jihadi amma ba su so kawai a shafa ba a gansu ba a'a su samu izini daga manzon Allah ka ji mai neman satifiket ɗin rashin zuwa jihadi a yayin da mummune zuwa suke gaban manzon Allah suna roƙon a ba su abin hawa a ba su makami a ba su guziri su je jihadi manzo Allah ya ce la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan Allah ya jidu ma yafiqun su waɗannan suna kukan ba su zuwa jihadi wanda murna suke yi sannan neman certificate suke na rashin zuwa jihadi <coughs> wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu waɗanda suka yi ma Allah ƙarya suka yi ma manzo Allah ƙarya sai suka yi zaman su suna cewa buyutuna aura inna buyutana aura wa ma hiya bi aura in yuridu shaytan yurid in yuriduna illa firara ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا التي ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو rahma wala رحمة ولا يجدون lahum min dunillahi waliyan wala nasira suratul ahzabi sura ce da duk mai jin munafurci a zuciyarsa ya kamata ya karanta ta domin ya yi ma kansa saiti domin ya yi ma zuciyarsa caji ya dawo da ita zuwa ga tafarki Allah ce sai yusibu alladhina kafaru minhum azabun alim waɗannan da basu je jihadi ba to waɗanda na kafirta a cikin su azaba mai raɗaɗi za ta ci musu me yasa Allah ya wannan togiya saboda a cikinsu akwai masu uzuri na gaskiya a cikinsu akwai marasa lafiya a cikinsu akwai tsofaffi a cikinsu akwai mata a cikinsu akwai ƙananan yara kaga duk suna da uzuri na hakikani a cikinsu akwai wanda annabi ya tsayar da su don su yi wani aiki ko ba komai ba zai yi annabi ya fita ya kwashe duk jama'an musulmi a bar matan musulmi da munafikai abadi da ba ko yana yi wa daka dole a bar wasu فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهذرون دول ne ko da an je jihadi a bar wani bangare na musulmi domin su yi wani aiki wannan shi yasa tabuka sayyidina ali bai samu zuwan ta ba yana cikin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum aw tara illa sharakukum fil ajri habasahumul uzru menene uzurin aliyu shine an masa gwamna ya zauna madina ya kula da waɗanda an madina kuma ya kare madina kada 'yan ta'adda su yo mata zobe su biyo ta baya su kawo farmaki bai ji daɗin wannan ƙaran ba bai ji daɗin wannan dikiri da ya fito daga fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya rasulullah ka kwashi jarumawa ka kwashi muƙarrabai ga abubakar can ga abu ubaida can ga khalid ibn walid can ga Usman ibn Affan can ni ka bar ni tare da mata da ƙananan yara manzo Allah ce ala tarda an takuna minni bi manzilati haruna min musa ghayra annahu la nabiyya ba ba ka yarda bai maka daɗi irin matsayin da annabi haruna yake da shi wurin annabi musa kai ma ka samu irin wannan matsayin a gurina sai ce bana ya rasu ina so manzo Allah ce to ka zauna ka zama gwamna kaga nan sallallahu alaihi wasallam ya yi makanin sawayo ko ba haka ba domin haruna shine wa annabi musa shine kane aliyu shine wa ko shine kane shine kane haruna ga baki ɗayan sahabban manzon manzo musa aka bar masa annabi musa shi kadai ya tafi shi kuma manzo Allah duk mutanen kirki masu nagartattu ya kwashe ya tafi da su an bar shi da mata da ƙananan yara akwai bambanci ko babu bambanci haruna manzo ne da manzanci ya zauna a cikinsu aliyu manzo ne ba manzo ba ne to in ka duba akwai bambance bambance da yawa shekul islam ibn a cikin manhajus sunna ya kawo su yace saboda haka inda abin nan khilafan tai kama shine zaman cewa wannan wakilci ne wancan ma wakilci ne da haka sallallahu alaihi wasallam dai ya dadada zuciyarsa sai ya faɗa masa wannan magana mai daɗi cewa yadda haruna yadda musa ya bar haruna ya kula masa da wasu haka nima na barka ka kula mini da wasu amma ba wai dukkan khilafa irin waccan ta annabi haruna ga annabi musa ba ne. kai kare wata ma annabi haruna bai gaji annabi musa bayan mutuwarsa ba domin ya riga annabi musa cikawa har ma da ya cika yahudu munafukai masharranta sai da suka zargi annabi musa wai cewa shi ne ya sa masa guba ya ce mutu Allah ta'ala ta ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina agaw Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah wajiha kar ku zama irin waɗancan sakarkaru da suka ce ma annabi Musa wai shine ya kashe annabi Haruna to kaga kenan inda yan shi'a ke so su rataya a wannan cewa tunda an ce masa shine matsayin annabi Haruna to dole ne bayan cika manzon Allah shi ya zama khalifa sai mu ce kowa waye ne shi kadai aka taba bari madina ya zama gwamna shi kadai ya taba wakiltar manzo Allah yanzu yana yaki in haka ne abdullahi ibn ummi maktum ya fi shi matsayi domin shi sau ɗaya aka aje shi sau goma sha bakwai manzo Allah na khalifantar da abdullahi ibn ummi maktum makaho ne a madina idan ya fita saboda shi yana cikin masu uzuri sai ce to ka zama shugaban masu uzuri ko ba haka ba ka gani ko Da haka cewa wai an ce ma eh, sayyidina ali Eh, shi eh, an tabinni bi manzilati haruna min musa don haka dole a aje abubakar a aje umar a aje usman sai ce wannan rubabben tunani ne in haka ne shi ma aliyu a aje shi a dauko abdullahi ibnu ummi maktum domin ya fi shi hawan wannan kujerar shi ya dana ta sau goma sha bakwai shi aliyu sau ɗaya ne ya dana ta ليس على الضعفاء ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل إن يعتذرون إليكم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون kafin mu je zuwa ga rantsi da suka yi fassara waɗannan ayoyi sai gobe idan Allah ya samu na cikin masu wani inda makaranta bisa ga sawaba Allah ya ba mu ladarsa idan mun kuskure ko tuttuɓin harshe Allah ya mana afuwa ya mana gafara Allah ya samu gama lafiya mu cika da imani Allah ya saukar da aminci a cikin mu wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu